بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكا godiya ta الله سبحانه وتعالى wanda ya nuna mana wannan safiya mai tara albarka safiya ta asabar ta kuma takwas ga watan rajab a wannan shekara ta 1437 kuma daidai da goma sha shida ga watan goma sha shida miladiya za mu tashi a darasi na arba'in a karatu wannan littafi mai tara albarka littafin muwaɓa malik littafin muwaɓa malik a inda muke cikin kundi na uku ma'ana kitabu as-sala bayan mun yi kitabu qutus sala aka kitabu tahara yanzu muna kitabu sala kundi da yake magana kan abin da ya shafi sallah idan aka magana akan abin da ya shafi sallah kiran sallah shine abu na farko dan shine zai sanar da al'umma ma lokacin sallar ya shiga shi yasa imam malik ibn anas imam darul hijra ya fara gabatar da babun nida'i lis-salah ne babi na farko babin da yake magana kan abin da ya shafi kiran sallah to kuma tunda ana magana kan kiran sallah ne akwai abubuwan da za su iya gittawa ya kiran sallah yake a halin tafiya sai sai kawo babi na biyu babun da fi safari wa ala ghairi wudu babun kiran sallah a halin tafiya idan mutum yana halin tafiya ma zai kira sallah makaranta asar akan waɗannan maganganu to yanzu za mu je babi na uku a kungi na uku mana babu ƙadirin sahuri minan nida babu ƙadirin sahuri minan nida babin da zai yi magana kan abin da ya shafi gwargwadon abin da mutum zai ci na sahur shine a sahur ma ya saharu bihi abin da za a ci a yi sahur da shi shi shine a sahur a tahur ma ya tasaharu bihi abinda za a yi tsarki da shi shine a ƙahur al makamashi abinda ake kunna wuta da shi wakudu hannasu wal hijara to a waɗannan awzan sukan zo a akan haka fa'ul abinda za a yi ismul ala as-sahur abinda za a ci abincin shine as-sahur ba lokacin ba kun gane da kyau ko abincin da za a ci a daidai wannan lokaci shi ake kira as-sahur to sai mala ya ce babu ƙadirin sahur babu da zai yi magana kan abin da ya shafi gwargwadon abin da mutum zai ci na abincin sahur minan nida kafin a kira sallah a wani lokaci mutum zai ci abinci ya zama na wannan abincin shine abincin sahur sannan a wani lokaci kuma zai dakatar da cin abinci lura da kiran sallah sauraka haka wannan wannan babi din ko wannan matashiyar kusancin shi da babin azumi ya fi kusancin shi da kitabu sala kun gane magana ta da ke ko kusancin shi da babin azumi ya fi kusancin shi da kitabu sala to amma da yake dangane da abin da ya shafi dakatar da sahur wana ji da ke ko dakatar da sahur yana da alaka da kiran sallah galibin mutane kusan ka ce kashi casa'in da ɗigo bisa ɗari na masu azumi suna dakatar da cin abincinsu ne idan suka fi kira sallah ina fatan kun fahimci magana ta da kyau suna ɗaukan azumi da ajiye azumi ne lura da kiran sallah za ka ga lokaci rana ta faɗi shi ya ga rana ta faɗi kuma ya san annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan rana ta fada a sha ruwa amma shi in bai ji kiran sallah ba ba zai sha ba sai ka je yana cewa da ladan ta shika kira mana Ta shika kira ta shika kira dan yana ganin kamar kiran sallah shine abin da zai bude bude baki to haka nan kuma aji a dauka azumi ga ganin ajiyewa kenan hakan nan dauka za ga mutum yana ta cin abinci yana ta cin abinci tunaninsa ba a kira as-salatu ba ma'ana a inda ake kiran as-salatu na biyu kenan ko kuma ba a yi kira na biyu ba a yin ake kira a salatu da farko kenan so da haka sai ga al'umma gaba daya sun raja'a sun dogara a kan abin da ya shafi kiran sallah da shi suke ɗaukar azumi da shi kuma suke ajiye azumi kenan wannan babi yana da matukar tasiri yana da matukar muhimmanci ga kowanne mutum musamman ga ladanai musamman galadane su sani cewar al'umma baki ɗaya sun dogara ne sun raja'a ne da kiran sallansu wurin ajiye azumi kuma sun raja'a da kiran sallansu wurin ɗaukar azumi da kiran sallansu suke ɗaukar azumi kuma da kiran sallansu suke ajiye azumi So saboda yana da matukar tasiri su fahimci su fahimci kiran sallar asuba ya sha bamban da kiran sallah azhar da kiran sallar la'asar kuna ji da ke ko da kiran sallar magariba da kiran sallar nisha idan lokacin sallar azhar a nan garin mina yana shiga ne sha biyu da rabi misali sai kai ladan ka kira sha biyu da rabi da minti biyar kiran sallah ka yayi kun fahimci magana yanzu minti nawa ka kara biyar idan lokacin la'asar yana shiga a nan yana karfe uku da minti hamsin misali misali ne ke sai ka kira karfe uku da minti hamsin da bakwai ka kada minti nawa bakwai ka kira a lokacin sallah yanzu ba wai ana maganar cewar ya halatta ka kara ko bai halatta ka kara ba amma dai ka sani babu wani hatsari a kan wannan haka nan sallar magariba ana kira karfe shida da minti hamsin da biyar zai kira ƙarfe shida da minti arba'in misali ko sallar isha ana kira karfe takwas da minti hamsin sai ka kira karfe tara abin nan karfe bakwai da minti hamsin sai ka kira karfe bakwai da minti abin nan hamsin da biyar ko hamsin da shida ka lura da kyau to amma sallar asuba a ce ana kira karfe biyar da minti goma sha ku lura da kyau ko sai ka ƙara da minti go ƙara minti biyu ya zama da minti nawa sha biyar a wannan minti biyun da ka ƙara wani ya kara sahur ne saboda baka kira sallah ba ya ci gaba da cin abinci yanzu ya ci abinci kabalar tulu ko ba da tulu ba da tulu waye sanadi ladan kun ga hatsarin da ke ciki saboda haka ba kiran sallan bayan alaƙa shi da sallah kuma yana da alaƙa da wani rukunin daban shine na azumi kun fahimci magana ta da ke to yanzu wannan minti biyun da mutum ya ƙara maimakon ya kira sallah ya zai da masallata da ɗimbin masu azumi da suka ci abinci a wannan minti biyun lura da cewar sun dogara da kiran sallarsa kuma wannan bai taƙaitu ga ramadan kaɗai ba ina fata mun gane dan ba ramadan kaɗai yake azumi ba ramadan kaɗai dai azumin dugari ne a kowace rana akwai mai azumin nafila ta ɓahu kenan akwai mai azumin kafara kar kafarar rantsuwa ce ko kafarar kisa ce ko kuma a'a wani bashi ne ya ɗauko na tamattu'i da ya yi a hajji bannan salata ayyami fil hajji wa sab'atin idza raja'atun tilka asharatun kamira akwai wata azumi guda bakwai da ya dauko da su na bai samu yayi hajiya ba to akwai azumi daban-daban daban-daban da mutane suke la'akari da shi suke yin sa wajen ramadana to karke tsammanin a matsayin ka na ladan duk waɗannan bayanan sun takaitu ga watan ramadan ne kadai a watan ramadan da shine ashaddu shi ya fi tsanani amma ka sani wajen ramadan ma akwai ɗimbin masu azumi kuma da kiran sallaka suke dakatar da sahur isa imam malik ibn anas ya ce babu qadr sahuri min nida babin da zai mana bayani gwargwadon gwargwadon abinda mutum zai ci na sahur kafin kiran sallah ko na kiran sallah قال رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم قال حدثني يحيى عن قال عبيد الله بن يحيى الليثي عبيد الله بن يحيى الليثي راوي الموطأ عن يحيى كذا شيء عبيد الله بن يحيى الليثي أبو مروان alkunyarsa abu marwan sunansa ubaidullah sunan babansa yahya shine abu marwan ubaidullah ibn yahya al-laifi shine wanda ya karanci muwafa a wurin yahya ibn yahya al-laifi ko kuma mace yana ɗaya daga cikin waɗanda suka karatun muwafa a wurin yahya ibn yahya al-laifi shi yasa yace ni da haddasa ni ya karanta da ni wa ni ubaidullah ibn yahya al-laifi abu marwa yace yahya ne ya karantar da ni saboda me yace yahya saboda yahya baban shi kenan yana cikin waɗanda suka karanci muwatta din a gaban malik gaba da gaba gaba da gaba bayan yayi karatun muwatta din a garin su a wurin ziyad ibn abdurrahman andalus kenan spain a yau bayan yayi karatu a wurinsa sai kuma ya ga ai mai littafin ma yana nan a raye to tun da yana nan a raye me zai hana ya share kafarsa ya tafi har birnin madina tun daga spain ya tafi birnin madina domin ya sake maimaita karatun motsa a gaban malaminsa maimakon ya tashi bayar da karatu ya ce wani ya karantar da ni daga malaminsa to me zai hana yanzu in je in samu malamin nasa kai tsaye yadda zai ce malik ya karantar da ni ni ma in ce malik ya karanta da ni akan wannan malamai suke tafiya sosai da sosai saboda su samu al ali isnadu sai zama babba ubaidullah ibn yahya al-laythi wanda ya ruwaci muwabba a wurin yahya ibn yahya al-laythi ya rasu shekara ta 287 قال يتي حدثني يحيى يحيى ابن يحيى ya karantar da ni shi kuma ya rasu shekara ta 234 an malik daga malamin sa malik ibn anas imamu al imamu darul hijra alimul madina muftil haramain haka imamul al-auza'i yace yace muftil haramain shine babban mai fatawar birnin makka da madina an abdullahi bin dinar daga malamin malik shine abdullahi dinar shi malik din ya rasu shekara ta 179 shi kuma malamin su abdullahi bin dinar ya rasu shekara ta 127 an abdullahi bin umara daga malamin sa malamin malamin malik kenan shine abdullahi dan umar umar kuma dan khattab shi abdullahi dan umar ya rasu shekara ta 73 bayan hijira anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal lalle ma yake Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce to kun ga wannan shine karatu kai ka ce ga wanda ibiya maka wanda ibiya maka ya ce ga wanda ibiya mishi wanda ibiya mishi ya ce ga wanda ibiya mishi har ilimin ya koma gani shi shine Allah subhanahu wa ta'ala kun bai ci magana ta da ke ko saboda kaga da ya kai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to ai kaga ga tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzo ne na Allah subhanahu wataala to wannan ita ce magana amma mutum ya dinga lissafa karama shi ba shi da malami to ga wannan kaso jahilai ke wannan kaso jahilai dan su jahilai sun dauka ba shi da malami to wannan wani bawon Allah ne karama ce ai shi ba shi da malami sai su zara mai kuɗi kasan talauci in ya bugi mutum wani baya iya haƙuri kwata-kwata wallahi talla ba shi iya haƙuri saboda ka ba karama ba ce ba shi da alaƙa da addini ta kusa ko ta nesa mutum ya ce ba shi da malami kwata-kwata kuma ka daga gani shi wani babban mutum in dai imam malik ibn zai koro malamansa ya haya ibn ya haya ya danno malamansa ubaidullah ibn ya haya al ya ce ga waɗanda suka karanta da ni har abin ya ce ya koma ga abdullahi bin dinar abdullahi bin dinar ya ce ga malaminsa malamin abdullahi bin dinar shi ne sahabi shi ma ya ce ga wanda iji to waye yanzu kawai zai kururo ce shi ba shi da malami alhakun kuma harkar addini ce ake waɗannan abubuwa inda mutum zai je asibiti yanzu mafi kusa da shi ya je yana shiga ya samu wani likita yana cewa ai shi ba wanda ya koya mai iya allura shi kawai ji ya iya suna tambaye ka waye zai bashi jikinsa idan na ne wannan farin kalba ba wanda zai bashi jikinsa kuma ya ce ba wanda ya koya mishi kawai ya samu littafin da ake koyan allura ne ya karanta da kansa kuma ya gane shi ya ce ya gane ba malamin shi ne ya ce shi din ya gane zo yana da hatsarin gaske yana da hatsari mutum ya ji cewar ga wani ba shi da malami har kuma ya dinga lissafa cikin karama Uh, uh, abdullahi bin umar yake cewa ma'aiki allah tsira da aminci allah su tabbata a gare shi ya ce inna bilalan lallai bilal ibn rabah yunadi bilay ya kasance yana kira ne da daddare bilal ibn rabah yana kiran sallah da daddare ma'ana yana kiran sallah a sulusin dare ma'ana shi da daddare yake sallah ba yake kiran sallah ba lokacin da asuba ta ba ma'ana ba lokacin da alfajir yake tuba yana yin kiran sallah ne da daddare fakulu to saboda haka ku ci washrabu kuma ku sha a wannan kira kenan a kiran bilal hatta yunadi ibn ummi maktum har ibn ummi maktum ya kira in shi ibn ummi maktum ya kira to kada ku ci kuma kada ku sha ina fatan kun fahimci magana ta da kada ku ci kada ku sha to kun ga kenan daga lokacin kiran bilal ibn rabah zuwa dab da kiran abdullahi ibn maktum wannan shine lokacin suhur kun gane magana ta da kyau wannan shine lokacin suhur domin waɗansu suna ce kafin wannan lokacin kafin kiran bilal ma'ana ya ce karfe ɗayan dare ko sha biyu da rabi ko karfe biyu wannan ya ci abinci da dare ne ba ya ci sahur ba ne kawai da ya ji wani ya abin wani gauranta ce take sawa yi wannan dogon zango din. wani kuma kawai yana ganin a'a ai shi ko bai yi sahur ba baya damuwa shi ma yana so ya dan nuna karamarsa sa lalin ba karama bace annabi sallallahu alaihi wasallam ta tasaharu fa inna fi sahuri baraka ku ci sahur akwai albarka a cikin sahur ce shi sai dauka kamar gajiyawa ce a ce mutum yana sahur haka to shi yana ganin ya nuna shi namiji ne ka nuna man namiji ne shine ke biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin abin da kake ganin shi kadan ko mai girma ku lura abin da kake ganin shi kadan ko mai girma duk abin da Annabi ya umarni babu kaɗan a ciki abu ne mai girman gaske saboda ka ba magana karama ka ji cewar kai ko baka sahur ba za ka kai azumin ka ai yara ne ba suke sahur a'a Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tasaharu fa inna fi sahuri baraka ku ci sahur ku yi sahur domin akwai albarka a cikin sahur to kuma sahur shine wannan lokacin in mutum ya ci abinci karfe ɗayan dare to ya ci da daddare ne in ya ci karfe biyun dare ya ci da daddare ne ka ci shi lokacin sahur domin ka sami imtisali riko da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka samu wannan albarka da Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai albarka a cikin sahur darussan yana hadisi yana fa'idantar da abubuwa da dama abu na farko dai ya tabbatar mana da ana kiran sallah biyu a sallar asuba ana kiran sallah biyu a sallar asuba kiran sallah na farko ana yin shi da daddare ne kiran sallah na biyu ana yin shi da dab da hudowa alfijir kulura na ce dab da hudowar alfijir ko kuma lokacin huduwar alfijir abu na biyu kiran sallan farko baya sa a sallah asuba amma yana halatta ma mai abinci mai azumi ya ci abincinsa kiran sallan na biyu shi ke sawa a yi sallar asuba kuma yake haramtar da cin abinci sannan za mu fahimci a wannan hadisin halaccin masallaci ya zama ne yana da ladanai biyu ko sama da haka saboda bilal ladan ne na masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ibn ummi maktum ladan ne na masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu mun samu ladanai na biyu ga sunan a gaban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda ya halatta a shar'anci ya zama na masallaci yana da ladanai tabbatattu ce wannan shine ladan na ɗaya wannan ladan na biyu ko dai muna da ladanai guda uku don za su fi kulawa da lokacin sallah ba wai kawai da zarar mutum ya zo ya samu masallaci ko ya buɗe lasifika yadda danna kiran sallah ba ladan ne a a tuyi shuru kamar yadda muke magana a babu annida ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare ce inna bilal yunadi bilal lalle bilal yana kiran sallah da daddare ya ce da daddare mun yi magana cewar shine a sudusul akhir in ka raba dare kashi uku to kashin ƙarshe wani lokacin ne bilal yake kiran sallah fakulu to ku ci idan bilal ya kira sallah wasu rabu kuma ku sha ai za ga saboda saboda lakantar kiran sallah al'umma da ke kusa da masallaci da jin kiran sallah za su ce wannan nawa ne ne kullum da ke ku wannan nawa ne to inda an ban masallaci eh, a kawai azube kowa ya kira sallah zai zama babu lakantar wannan kiran sallan bilal ne wannan kiran sallar ibn ummi maktumi fakul washrabu hatta yunadi ibn ummi maktum har ibn ummi maktum ya kira kenan idan ibn ummi maktum ya kira to babu cin abinci babu kuma shan abin sha ibn ummi maktum shine abdullah abdullahi ibn ummi maktum sunan shi abdullahi sai aka jingina shi zuwa ga mahaifiyarsa aka kira shi da sunan mahaifiyarsa ibnu ummi maktum ummi mahaifiyar maktum idan aka ce maktum shine wanda aka rufe mai ido wanda bai gani kullum da ke kuwa suka ce an haife shi ne makaho al'akta mahakina wasu suka ce a'a bayan haihuwar da shekara biyu ne ya makance cewar bayan haihuwar shi da shekara biyu ne ya makance ita ce kusan magana mafi karfi bayan shekara biyu da haihuwa ya makance subhanallah al'afu amma yana cikin ladanan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ba shi rukun Madina sama da su goma a tafi tafi da zai ya rike garin shi ya tafi fagen daga shi Abdullahi bin Umar Maktum ya rike birnin Madina ka kusan ba karamin eh ba karamin matsayi bane ai ko ta unguwa ta rasu da shi rike mai wannan ba dan ka maka madinan gaba ɗaya ki ya tafi jan fama ka rike mai ita daga cikin manya-manyan ayyukan wannan riko da zaka shine kai zaka bada sallah yanzu kai ne babban limamin garin ko lura da ko dai shi zai kawo ne in yi tambayar menene hukuncin limancin makaho eh ya halatta ai daman ka sani fa inna la ta'mal absar walakin ta'mal qulubun da tufi su ido ba shi ke gani ba zuciya ita take makanciya saboda kan zuciya ta makance gani ido ba zai fa'ida ba in zuciya ta makance gani ido ba zai fa'ida ba saboda haka shi abdullahi bin umar makatun idan zuciyar gani take ƙor manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya madina da sauransu kenan ya halatta a kira mutum da sunan mahaifiyarsa tun a gaba ne kuma bai ce ukun ba قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم قال وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال حتى يقال له أصبحت أصبحت حديث لما قال كان حديث يروى البخاري ومسلم hadisin farko da makaranta na yanzu hadisin bukhari da musulmi hadisin abdullahi bin umar ko wa haddathani an malik kuma in ji ubaidullah ibn yahya al-laysi yace yahya ibn yahya al-laysi ya karanta da ni wannan daga malik ibn anas an ibn shihab daga ibn shihab muhammad ibn muslim az-zuhri wanda ya rasu shekara ta 125 an salim bin abdullah daga malamansa shine salim dan abdullah abdullahi dan umar umar dan khattab shi umar sahabi ne ɗan shi abdullahi sahabi ne jikan shi salim tabi'i ne mana ɗan abdullahi ibn umar kenan ƙal ya ce shi wa ya ce yanzu salim salim bin abdullahi ne ce kuma salim bin abdullahi ba sahabi ba ne tabi'i ne mai suna hadithin kenan mursal kenan hadisi ne mursal hadisi ne mursal tabi'i ne yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna bilal yunadi bilay lalle bilal yana kiran sallah da daddare saboda haka fakulu ku ci washrabu ku sha hatta yunadi ibn ummi maktum har ibn ummi maktum ya kira sallah abdullahi ibn ummi maktum kamar da ana sallallahu alaihi kira abdullahi bin mas'ud ibn ummi abd ibn ummi abd kaga ya kira abdullahi bin mas'ud da sunan mahaifiyarsa shine kaga abdullahi ibnu ibn ummi abd kaga ibnu ummi abd an kira ne da sunan mahaifiyarsa ibnu ummi maktum an kira da sunan mahaifiyarsa inna bilalan yunaji bilal lalle bilal yana kiran sallah da daddare fa kulu ku ci washrabu kuma ku sha hatta yunaji ibn ummi maktum har ibn ummi maktum ya kira sallah qal sai ci wa kana ibn wa yanzu ya ce magana sai ci wa kana ibn ummi maktum kuma ibn ummi maktum ya kasance rajulan a'am mutum ne da yake makahu mutum ne da yake makahu la yunadi hatta yuqala la baya kiran sallah har sai an ce da shi asbahta asbahta kai gari ya waye fa kai gari ya waye sannan sai kira sallah hadisi akwai masail bilal sai zama da shi ke kiran sallah farko kuna ji da kyau ko ba shi ke kiran sallah na biyu ba tsakanin bilal da ibn umi makatun waye mai ido suka ce bilal yana da ido amma akwai yana idan shi kaɗan kaɗan kun bayyanci magana da kyau kun san yana akwai rufi ba makaho bane ba kuma a'asha bane kasan akwai makaho akwai a'ama akwai a'asha da sauransu to ba wai yana dan akwai dan giftawa ne na rashin cikakken gani sosai da sauran da bai san da haka kullum da kyau sai sallam bai sa shi ya kira sallah asuba na biyu ba domin zai iya dogara da ganinsa alhali kuma akwai wani gittawa na na wani abu da ya taba ganinsa kaɗan kullum amma shi wani da yake bakaho ne gaba ɗaya haka ba zai tihadi da ganinsa ba asali sai an ce mai gari ya waye kullum da ke ko sai malamai suke fassara guda biyu akan menene ma'anar asbahta asbahta shin asbahta gari ya waye ko ko asbahta gari yana dab da wayewa kun bai ci magana ta da ke ko idan ya zama na asbahta gari ya waye ne to kenan sai gari ya waye yake na sallah asuba yawa suka ce idan aka ce asbahta gari na dab da wayewa alfijir saura 'yan sakwanni ya fito waɗannan ya fita allaka ne ga masana harka fitowa alfijir alfijir saura 'yan sakwanni ya fito kun fahimci wannan da ke ko sai ya zama na kenan ashe a wannan fassara cewar akan fara kiran sallah akan fara kiran sallah kafin a kammala alfijir din ya keto abin da ya zai ce alfijir ya kusa fitowa So da rasul mai Allah ta'ala yana cewa Fa'iza ah, balagana a fa fa'iza balagana ajalahunna fa amsikuhunna bi ma'rufin aw sarrihuhunna bi ma'ruf fa Fa'iza balagana jalahunna idan suka cika idda su ko idan suka kusa cika idda su dan Allah ta'ala cewa ai fa amsiku hunna bi ma'ruf ku rike su to idan sun kammala idda ne zaka rike ta yawwa ai ta kammala idda kuma sai daga fito sai daga fito dan takara idan saki dai ne ku eh sai daga bugo fasa ka shiga cikin yan takara to so da sai wasu daga cikin malamai da yawa suka ce a'a idan idan ya kusa asubahata asubahata gari ya kusa wayewa saura kaɗan akan wannan ta saura kaɗan gari ya waye akan ita ne annabi sallama yake ba da amsa akan waɗanda yake suna garuwa a bakinsa ga kofi a bakinsa gashi an kira sallah sai annabi sallama yace ya haɗi kun da kyau ko sai annabi sallama yace me ya haɗi saboda saura 'yan sakonni a kira sallah sai suka ce kuma ba a ruwaitu a nausalam ya ce da mai cin abinci ya ci ba a'a mai sha ne zai sha saboda shan ruwa ya sha banban da cin abinci cin abinci lauma ɗaya sai ka mutu kata a baki sai ka yi kaza sai ka yi kaza wanda yake kafin ka kammala wani alfijir zai iya fitowa amma mai shan ruwa kawai wucewa zai suka ce abin da ya sa ake wannan fasar dole ne ya zama na in za ka yi azumi ya zama na ka azumci yini cikakken yini kullum da ke ko saboda Allah ta'ala cewa in fakulu washrabu hatta yatabayyana bayyana al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimmu siyama ila al sai an samu cikakken yini ka azumce shi sannan azumin ka ya zama cikakken azumi kullum da ke ko suka ce ana ce da ibn ummi maktum asbata asbata ma'ana gari yana dab da wayewa gari yana dab da wayewa saboda haka ladane su sani ba a yi extension a sallar asuba a kira sallar ba a ƙari a kiran sallar asuba ba a ƙari a kiran sallar asuba daidai wa daida in har ba za ka fara kiran sallah sakon goma kafin alfijir ya kito ba to ku kada ƙara sakon goma bayan hudu wa shi domin bayan kiran sallah al'umma gaba ɗaya sun dogara da kiran sallar ka ne wurin ajiye azumi da kuma ɗaukar azumi su kuma mutane su sani ba a rantsan musu da ladani cewar dole duk abin da ladan ɗin shi nasu ba su dinga su ma duk ka'ida ta musulmi idan shi a buɗe ike an sa mai jagora ne kuna jina da ke kowa ne shi ne jagoranku ba shi ke nuna kuma su mai biyayya makauniyar biyayya ba jagora ne daman kun san hanyar shi ma ya san hanyar kawai da shi zai jagorance ku kullum saboda haka kenan kun ganye dan kauce za ku dawo da shi ko za ku shiga hanya na ah, tumara za ku tafi bidda daga nan kwakwun bayan da kuka shiga mota kawai sai ga direban ya yi haka sai ku sami ido eh yawa dole ku tambaya saboda ku san hanya ya san hanya ya ce a za mu je station ne a shaman ko ci to ai yanzu ko yawa to haka magana take haka magana take mutane suna yaudarar kansu za ga an fara kiran sallah sai ka je yana ci abinci wai ai ladan bai ce as-salatu khairu minan nawm ba ko baka taba jin wannan ba waɗannan bayanan suna nan zamu yi su ba cikin babu azumi ci ai ba a kira sallah ba yana ji ko kuma a akwai wani mutum a shine na ƙarshen kiran sallah a shi shine na ƙarshe wani lokaci shi ba ma ya kiran sallah sai wasu masallata masu tare kama sai ga ana ce ai su wani ba su kira sallah ba to gaskiya wannan rashin sa idan hukuma ne rashin sa idan hukuma ne kuma irin shari'a commission da ake da su da da ake da su domin kula da irin waɗannan ya kamata gaskiya ce suna sa ido tun da har suka yi iftar sa'in ko ba aka yi iftar sa'in ba lokaci zuwa lokaci ya kamata gaskiya sa ido kuma babban sa ido shine tara waɗannan ladani a yi ba su a musu bita faɗa musu hatsarin da ke ciki shine babban abu tukunna sannan kuma hukuma ta sa ido daga an bi ka'idar da aka sa an ba haka ba mutane da yawa za su yi azumi alhalin kuma azumin moda suke yi wani hadisi bukhari da muslim sun roito shi tambaya ana ita ce hadisin farko shi ne hadisi na biyu eh? to amma malamin malik a hadisin farko shi ne abdullahi bin juna malamin malik a hadisi na biyu shi ne abdullahi bin shahab muhammad ibn shahab al-zuhri muhammad ibn muslim ibn shihab Al zuhri shine malamin malik a hadisi na na biyu kenan kenan baya hana ka biya hadisi a wurin wani sai kuma ka sake biya shi a wurin wani ka san mu abin da muka dauka shine saukin littafi ba ne littafin ya kunsa ba za ga ya biya littafin goma amma da ya iya maka bayanin littafin guda kun lura da ke ko wanda kin zaka samu malamin da ya lakanci 40 hadith zai tara maka hadisai ne littafai ne kusan guda goma lokacin da zai maka bayanin sa kun fici magana ta da ke ko to wanda muka lura da wannan baya nuna cewar wai dan ka soke littafi sai kuma ka ji an sa wannan littafin a wani majalisi ka naɗa littafin ka ce ai ka riga ka soke shi wannan littafi yi wata shekara goma da soke shi kun fahimci magana ta da ke ko saboda me saboda malik ibn anas ya sau ya ta hadisi a wurin malamin shi na farko abdullahi ibn Jina. sannan ya sake maimaita shi kuma a wurin malamin sa abdullahi eh, muhammad bin muslim az-zuhri ibn shahab daga ba abu wai ka maimaita hadisi so ɗaya so biyu so uku sannan kuma za ka samu laƙifa hadisin hadisi na biyu da muka karanta mursal ne tunda tabi'i ne ya faɗa kun lura da ke ko amma hadisin farko fa eh hadisi ne marfu'i kenan inda mutum zai ce inda mutum zai san hadisi na biyu kadai sai ka ji shi yana cewa hadisi ne mursal ai da'ifi ne saboda shi bai san hadisi na biyu ba za ka tsokaci ka ce a'a wannan hadisin da yake mursal ya zama hadisi musnad a wata riwaya ta baban shi shi shi Salim ibn Abdullah din shi qala rahimahullah azza عز وجل babu باب افتتاح الصلاه باب Sala. babu fitahi salam wa zai karanta in ji karka ce babu iftitahi salam babu iftitahi salam saboda iftita hamzatul wasli ce ƙa'ida ta hamzatul wasli ana amfani da ita ne a farkon kalma ko ana amfani da ita a farkon kalma ana zuwa da ita a domin a yi tawassuli da ita a tashi sukun domin asalin kalmar fa'un da sukun ne to kuma ba a tashi da sukun ba a farawa da sukun sai dai a tsaya da sukun kuma ba a tsaya da harafi ba a tsayawa da harfa in za a tsaya a karatun larabci ba a tsayawa da fataha ko da rufu'a ko da kasara da mai yake tsayawa da sukun kuma za a fara ba a farawa da sukun da harka ake farawa ko a fara da kasara ko da fataha ko da ma amma ba a fara da sukun kuma ba a tsayawa da sukun ba a tsayawa da harka saboda kan gama mutum ya tsaya da harka to ka kai shi makaranta koyi larabci babu fitita hisala babin da zai mana bayanin ya ake buɗe sallah yanzu ba an kira sallah ba tunda an kira sallah masallata sun zo ko bai ci magana ta da kyau ko kuma a karatun da a babin iftitahi sala da muka yi mun yi magana iqama an ta magana kiran sallah da iqama kiran sallah da iqama kiran sallah da iqama yanzu dai an kira sallah ɗaya kenan an kuma ta da iqama biyu kenan yanzu me me kuma gaba eh, na ku ya kara da mata ko wasu ta ce nasu mata na babu maja a ciki guda biyu kenan ko za ki magana lokutan nan da yake rubuta lokaci kafin sahur lokacin sahur zuwa lokacin da za a je sahur idan mutum ya amfani da irin waɗannan bai jira sauraron kiran sallah ba eh masu yin amfani da waɗannan kaɗan ne sosai ka ɗora mutane a kan saurari kiran sallah ya fi sai ka fa'idantar da ladanin da suke kiran sallah da amma ka ce za ka yi masu yin amfani da ilimin su da binciken su kaɗan ne da wuya a cikin mutum ɗari ka samu mutum biyu da wuya ka samu mutum biyu kun fiye ce magana ta da ke ku da wuya ka samu mutum biyu ƙwalar shi allah haddasa ne haya malikin an ibn shahadin an salim bin abdullahi an abdullahi bin umara radiyallahu ta'ala an huma anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kana idan ta tahassara rafa'a yadayhi habwa mankibai وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وكان لا يفعل ذلك في السجود قال رحمه الله ينزمني أن كرا صلى أن تاد إقامة سيمي كما قبا سي بودا صلى كل رجل كو بودا صلى سيمي باب افتتاح الصلاة باب زي بودي من صلى قال حدثني يحيى عن مالك yace yahya ibn yahya allahi ya karanta da ni daga malik ibn anas an ibn shihab daga ibn shihab muhammad ibn muslim az-zuhri an salim bin abdullah daga salim dan abdullah an abdullahi Ibn Umar daga abdullahi Ibn umar mal baban salim kenan gashi baban salim gashi malamin salim abdullahi Ibn umar ya rasu kada ta 73 bayan hijira anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama lalle ma'aikin Allah su kira da amincin Allah su tabbata a gare shi in ji abdullahi ibn umar kana ya kasance izafta ta hassala idan ya buɗe sallah ya ce allahu akbar shi ne iftitahi sala ko ya ce allahu akbar ita ake kira takbiratul ishram ita ake kira kuma takabiratu takbiratu iftitahi sala kabbara buɗe sallah ko kuma takbiratul iftitah kabbara buɗewa kun fahimci magana ta da kyau idan ya kira takbiratu iftitahi sala idan kira takbiratu al-ihram annabi kira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kasance idan ya bude sallah rafa'a yadayhi yana daga hannayensa biyu hazwa mankibaihi daura da allan kafadinsa daura da allan kafadinsa daura da nan da nan ɗin shi haka kenan yana zai daga sai kuma yana miƙar da yatsan ne sama ba haka ba sun wani haka yake yi gani wani kuma kowa da ilimin yadda yake musamman ga wanda bai cika zuwa makaranta ba kullum haka yake daga su sama ka lura da kyau sama ake daga su ko tsayuwa in ka tsaya ya tsanka kafa ka za ta fuskanci alkibala ne ya mutum ba zai tsaya haka abin nan ba v ba ba a tsayawa v kullum da kyau ko ana miƙewa ne haka sosai to a kafafuwan ya tsanka na kafa su kallaci alkibar ya tsanka na hannu kuma su fuskanci sama haka masallam yana ɗaga su da daura da kafaɗinsa wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' idan ya ya dago daga ruku'i rafa'ahu ma kazalika aidan yana sake daga hannayensu kuma idan ya dago daga ruku'i yana sake daga hannayensa wa qala sai ce sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd dama in zai taso yana tasowa da sami Allahu liman hamida in ya daidaitu a tsaye sai ce rabbana wa lakal hamd to haka duk wanda baya yin duk wanda baya dagowa daga ruku'i ba zai samu waɗannan ba kuma duk wanda baya waɗannan za ga bai tasowa daga ruku'i to duk wanda zai lawa kawa lawa kawa rabbana wa lakal Allah to za ga zai falla wa kana la yaf'alu zalika fi sujud ya kasance baya yin haka a sujada baya yin haka a sujada haka ne kabbara ko daga hannayensa lokacin kabbara daga hannayensa lokacin kabbara kun fahimci magana ta rike ko daga hannayensa lokacin kabbara قال حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن علي بن حسين بن علي بن ابي طالب انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يكبر في الصلاه كلها يكبر في الصلاه كلما خفض ورفع falam tazal tilka salatahu hatta laqiya Allah hadisi babbar makaranta hadisi babu fitahi salah hadisi ne rawal bukhari da muslim wannan hadisin da muke karanta hadisin malik ne kadai قالوا حدثني عن مالك يجي anas ya karanta da ni an عن ابن daga دك مالك موسى ابن muhammad محمد ابن مسلم الزهري ya kuke ganin Muhammad ibn Muslim az-Zuhri a cikin malamin Malik eh ka san Maliki yana da malamai sama da 700 eh kullum da ke ku? amma malaman da ke kawo sunayensu ya kawo hadisansu a mota kuma ba 700 sai wanda ya tace ya tsefe ya baka ce sannan ke kawo su ya ce mun mun ga mutane suna da takawa da tsoron Allah amma ba za mu karɓa hadisansu ba. Mare kuwa. Shi mutum yana sallah yana kuka ba shi ne dalilin da zai sa wai kaga tsoron Allah shi ka roici hadisin sa ba kafin ci ilimin hadisi so kawai ba wai haka kawai za ka kallaci mutum ya ce maka manzo Allah ya ce kawai ka kama biyu ba akwai ladduba da sharuɗa da ƙa'idoji da malamai suke suke cikawa shi sa kake ganin malik ya rubuta muwaƙa kuma ya da shi kake ganin bukhari yana da sahih bukhari kuma yana da waɗansu littafan da ba sahih bukhari ba yana da al-adab al-mufrad bukhari kenan yana da at-tarikh al-kabir yana da juz'u al-qira'ati khalf al-imam kasa ana ta magana za a karatu bayan liman ko ba za a karatu bayan liman ba yana da juz'i guda da ya magana kan karatu bayan liman to yana da irin wannan saboda akwai malaman da a waɗancan littafan za a kawo hadisansu amma dai a waɗannan a bukari ba za a kawo ba za a kawo hadisansu ba kun fahimci magana ta da ke ku Sa da zara ana karatu ana kokonto kan wannan malamin ana kokonto kan shi sai aka ce ai rawa an malik malik ya wato hadisansa to shi kenan sa ce ya kai labarin. ya sha kun lura da ke ko ko a ce rawa an bukari fi sahih bukhari ya rawaito hadisinsa a cikin sai al-bukhari amma ka ce rawa anhu al-bukhari fil adab al-mufrad a to da saura bukhari ya rawaito hadisin sa a cikin al-adab al-mufrad to da saura sai kai bincike ko rawa anhu al-bukhari fi tarikh ko ya kawo hadisin sa cikin a tarikh al-kabir a to da saura sai ka bincike amma rawa anhu al-bukhari fi sahih bukhari ya kawo hadisin sa bukhari shikenan ya kai labari kun fahimci magana ta da ku muhammad ibn muslim az-zuhri kamar yadda ka san usman ibn affan shine wanda ya hada qur'ani mana a zamanin halifancin sa ne yasa a hada qur'ani kuna jana da ke ku to hakan nan shi ma muhammad ibn muslim az-zuhri a zamanin shugabancin umar ibn abdul aziz kuna jana da ke ku shi yasa muhammad ibn muslim az-zuhri ya ba shi umarnin ya tara hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam baki daya shi ne awwalu jami'i li hadisin wa asar ibn shihab amir lahu umar ji imam sayyidi cikin alfiya ya ce awwalu jami'i li hadisin wa asar farkon wanda ya tara hadisai da asar a hukumance ku lura da kyau a hukumance ya zama na hukuma ce ta dauki nauyin aikin to shine ibn shihab shi ne ibn shi muhammad ibn muslim amirun lahu umar umar ibn abdul aziz ne ya umarce shi shi kuma umar ibn abdul aziz ya rasu shekara ta ɗari ɗaya shi ne ya umarce shi amma kaga an ba haka ba ai rubuta hadisi ai kusan kowa yana da littafin sa amma a ce an tara shi a hukumance kuma ka san idan hukuma ta sa hannu cikin abu abin da za ku yi shekara goma in hukuma ta sa hannu sai ga kwana goma awa goma awa goma kullum da ke sai ga kuna ta gyara hanya da yi shekara da ke gyara hanya kaza zara wata hukuma ta su kawo manyan manyan an ba da kwa sai ga kawai ya riga ya fita kullum da ke ku zo da akwai alkhairi mai tarin yawa a hannun hukuma fatan mu kuma ubangiji subhanahu wataala ya fahimtar da ita hakan ta yi haka to umar ibn abdul aziz shi ya sa muhammad ibn muslim az-zuhri ya hada hadisi to yanzu ya kake ganin sa a cikin malaman hadisi na lokacin a ce shi umar ibn abdul aziz ya zako kun fahimci magana ta da ku za ga ba karamin malami ne yana cikin malamin malik ya rasu ya gara ta 125 an ali ibn hussein daga ali dan hussein hussein dan ali ali dan abi talib kullura da kyau daga ali ali dan hussein Hussein dan Ali kun lura da ko mana wannan Aliyu shi ya kira Zainul Abidin Aliyu Zainul Abidin jikan jikan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana jikan Ali bin Abi Talib kuma shi jika ne na manzan sallallahu mataki na biyu saboda baban shi Husaini ne jikan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah sallallahu alaihi wasallam al-Hasan wal Husain sayyida shababi ahlul janna Hassan da Husaini sune shugabannin samarin ahlul janna Allah ka sanya mu cikin su tambaya ta anan ita ce ya nuna ahlus sunna suna rawaitar hadisi wurin ahlul bait kenan haka ne gashi ali al abidi malik yayi ruwaya a wurin abin nan shi ali al abidi na malami ne na malamin malik shi sa kuka ga muke faɗa shekaru a aru cewar babu wata gaba babu wata rashin jituwa tsakanin sahabbai da ahlul baiti babu ita kwata-kwata mun karanta da ku a nan cikin sira da masar ya'ya na ali bin abi da ya sanya musu umar umar hagu da biyu da umar babba da umar ƙarami asali ma ɗin uwar du shi ali bin abi talib ya aurar da yarsa umar kulsum wacce ma ta haifa mashi ga umar ibn khattab har ma ta haifa mashi asu kun ga ne magana kawai shi an ci an ƙididdige shi ne kawai don cimma wata manufa ta majusanci wata manufa ta majusanci shi ne kawai so da har yanzu nan da nake muku magana addinin majusanci addini ne da ake ana respecting ɗin shi a hukumar iran addini ne da hukumar iran ta yadda da shi kun fahimci magana ta da kyau addini ne da ake recognizing nashi a iran ana sanya cikin addinin iran majusanci da yahudanci da duk waɗannan kuma kowane yana da wurin bautarsa ahalu sunna duk waɗannan shaidanin ahalu sunna ne kaɗai ba su da masallaci a iran kwata kwata ba su da masallaci kawai a ofishin jakadanci suke sallah ofishin jakadanci suke sallah akwai tsohon ambasado na urdun jordan kenan ko misra yake cewa nan yake cewa ofishin jakadancin misra suke zuwa su sallah sai su haɗu da sauran jama'a gari su sallah kawai rana tsaka aka kawo musu sako daga ministry of foreign affairs ta iran cewa su rufe wannan sallah ba ta masu dina yinta so za ka za ga majusanci suke a kai ba ruwansu da ahalul baiti sun barranta da shi'anci babu inda aka haɗu tsakanin shi'a da ahalul baiti babu babu a inda suka haɗu shi'anci daban ahalul baiti daban ba su haɗu a da ba kuma ba za su haɗu a yau ba ila an ta kuma sa kun fahimci magana ta da kyau ko aliyu zainul abidina bai san shi'anci ba ba shi da alaƙar shi'anci ana ali bin husaini daga ali bin husaini ya rasu shekara ta 93 ban hijira ali dan hussein hussein dan ali ali dan abi talib annahu ya ce shi wa kenan ali bin hussein zainul abidin ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma yake Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya kasance yukabbiru fi yana kabbara a sallah kullama khafada duk lokacin da yi kasa yana yin kabbara da kuma duk lokacin da ya ɗago yana yin kabbara yana yin kabbara in zai ƙasa yana yin kabbara in zai in zai ƙasa zuwa ina kenan ruku'i zuwa sujada in ya dago daga ruku'i in ya dago daga sujada bi yana kabbara ina fatan kun fahimci wannan da kyau falam ta zaltilka salatahu hatta lafiya Allah wannan bai gushe ba shine ita ce wannan ba ta gushe ba ko wannan bai gushe ba ne siffa sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wurin kabarbari har ya hadu da Allah haka kenan lallun sa ba a share shi ba kisa ce hatta laqiya Allah har ya hadu da Allah sai nuna mana duk wani mataki da zaka je a sallah to zaka kabbara iftitah zaka kabbara in ka kabbara sai ya garanta sura ba zai garanta fatiha da sura in a rakoyin yin barko ne yanzu sai ka tafi zuwa rukui sai ke kabbara sun yanzu ka tafi zuwa wani rukuni sai ke kabbara lokacin tasowa da rukui domin tasowa daga rukui rukuni ne sai ke kabbara sai ke kabbara domin zuwa sujada rukuni ne tasowa daga sujada rukuni za ka musu kabbara ina fatan mun fahimci waɗannan al'amura tambaya nan ita ce ali bin husayn bin abi talib sahabi ne kuma ya ba mu siffar ya ce ga yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake sallah kamar kenan ya ga sallah kullum ke ko isa ibn abdulbar yake cewa duk waɗanda suka ruwaito muwaffa wannan hadisin an muwaffa so ruwaito shi ne abin nan haka mursal duk waɗanda suka ruwaito shi so ruwaito shi mursal amma akwai hanyoyin da ya kai zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amin nan eh, na wasu eh, mana cikin babu kenan su insha Allah yanda mun mun samu kabar bai cewar in dai za a sunkuya ana tabbara in za a dago ana tabbara قال حدثني عن مالك أن يحيى بن سعيد أو سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يرفع يديه في الصلاة ما له مالك أنا شنو يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد شنو ما له مالك يا رسول كان تقريبا 40 دجال آه 40 دجال an Suleiman bin Yasar daga malamin su shine Suleiman dan Yasar ya da shekara ta 104 anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal yace lalle ma ji Allah tsare da aminci Allah su tabbata a gare shi yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lalle ma ji Allah tsare da aminci Allah su tabbata shi ya kasance yana daga hannayen biyu a sallah sai a hadisin ba a yi magana ba a wani lokaci ba kawai da an ce yana daga hannayen shi biyu a sallah shine imamu sauki ya kawo a ƙasa ce rawahu shubatu an yahya ibn sa'id an Suleiman kazalik mursalan bilaf kana yarfa yadayhi idza kabbara li iftitahi as-salah wa idza rafa'a ra'sahu min ra'a su kun ga wannan ruwayar shuba daga yahya ibn sa'id daga Suleiman din hakan cewar kana yarfa za ka bara ne su as-salah ya kasance yana daga hannayen shi biyu ne idan ya kabbar buɗe sallah kabbar harama sai ya daga wai za rafa rasu wannan ruku hakan nan kuma idan ya ɗago kansa daga ruku'i sai ya ɗaga nau ke nan ƙwallon haddasa ne an malikin annabin shahabi ana bin salama ta bula abdulrahman bin awu an na ba mu rera ta rabu yamma an hukar ne shalli lahun ta yi kaddu kulla ma kafa ba wa rafa sai zan sarrafa ƙwal wallahi in yi la'ashi babu kun bi salati rasulillahi sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam yace wa hadathani an malik kuma malik ibn anas ya karanta da ni wannan an ibn shihab daga malamin sa ibn shihab muhammad ibn muslim az-zuhri an abi salama ibn abdurrahman ibn auf daga abu salama dan abdurrahman dan auf abu salama ibn abdurrahman malamin mu abdul muslim al-abbad yake cewa ismuhu kunyatuhu ismuhu kunyatuhu sunansa shine alkunyarsa me sunansa abu salama me yake alkunyar abu salama kullum da ke ko abu salama za a gama sunan shi abu sufiyan aga ya zama hu kuniyatu sunan nashi shine kuma alkunyata sa ɗani shi abu salama ta ɗani na abdurrahman abdurrahman ɗan auf ɗaya daga cikin al'asharatu mubasharu na biljanna ke na abdurrahman auf an na abu huraira yake cewa lallai abu huraira abdurrahman ibn sakharin al dawsi al-yamani yaro zai shekara ta hamsin da bakwai bayan shekara abu huraira kana yusalli lahu ya kasance yana musu sallah Allah akbar shi abu salama yake cewa abu ya kasance yana musu sallah ka ji sai da yake ma'ana waye limamin su abu shi kuma waye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana musu sallah fa yukabbiru sai ya kabbara kullama khafada wa rafa duk lokacin da ya sunkuya da lokacin da ya dago yanzu ba mali yana ba mu asar ne na kabarbari da ake yi a lokacin sallah yake ce abu hurera ya yi musu sallah kuma duk lokacin da ya sunkuya yana sunkuya da kabbara in zai dago yana dagowa da kabbara sai zan sarrafa idan ya idar da sallar ya sallama al, sai ya ce shi wa kenan abu hurera sai ce wallahi ina rantse muku da Allah in ni la ashbahukum bi salati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wallahi ina kwatanta muku sallar ina kamanta muku sallar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina kwatanta muku ina siffanta muku na fi ku sanin siffar manzo siffar sallar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana yana nuna mana haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin sallah قال وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع yake cewa salim dan abdullahi yake cewa shine malamin malamin malik kenan ko yake cewa anna abdullahi umara lalle abdullahi dan umar kana yukabbiru fi ya kasance yana yin kabbara a sallah kullama khafada wa rafa a duk lokacin da yi ƙasa da duk lokacin da ya tasa. sai nuna ma kamar kenan akwai waɗanda suke ganin ba a kabarbari a sallah kawai da suna ganin haka takbiratul ihram isa malik ke kawo maka asar da suka tabbatar da ana yin kabarbari a sallah kun fahimci magana ta da ke ko sannan asar na farko magana ta farko shine ya kawo annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi haka yake ya kawo wannan hadisi marfu ya hadisi Abdullahi bin Umar na idan ya kabbara yana daga hannayensa sai ya kawo hadisi da yake mursal na Ali Zainul Abidin sai kuma ya kawo hadisin shi ma dai mursal din na Suleiman bin Yasar sai kuma ya kawo asar dan Abu asar dan Abu Hurairah cikin sahabbai kenan sai kuma ya sake kawo na abdullahi bin umar cikin sahabbai kenan قال وحدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه هزو منكبيه وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما دون ذلك وحدثني يحيى عن مالك عن نافع دغ نافع مولى بن عمر يا رسول كرا تدري شابكوي anna abdullahi bin Umar, lallai abdullahi dan umar kayana izafta ta sala ya kasance idan ya buɗe sallah idan ya buɗe sallah dai har zuwa mankibai yana ɗaga hannayensa biyu zuwa daura da kafaɗinsa daura da kafaɗinsa in yi takbiratul ihram kenan shine izafta ta sala wai za rafa'a ra'sahu min ruku in kuma ya taso daga ruku'i rafa'ahu ma duna yana ɗaga su ƙasa da haka mana idan na farko ya yi haka in ya taso da garku yana daga sawa ƙasa haka kala wahadda sani an malikin an abi nu'aim wahab bin kaysan an jabir bin abdullah annahu kana yu'allimuhum at-takbir fi as-salah قال فكان يأمرنا أن نكبر كل ما خفضنا ورفعنا درسي نقوى سيمو تاشي وانا حديث إن شاء الله تعالى ثم تاشي وانا حديثي نجابر ابن عبد الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اي أيوة، مفسر كده نعم إيه، إيه. sai su haka kawai a ma'ana idan suka dawo suna takabirta ihram suna tsayar da hannunsu haka tsaye kuna ji da ko amma taso da sun taso daga rukuni ba sa mm, ba mai da hannun tsaye idan kawai su haka kawai shikenan an gama to sai su gyara insha Allah ta'ala alaikum assalam irin kabbara eh. tambaya ce kai ma sosai yake cewa mun karanta a duk lokacin da sallama ya yi ƙasa kabbara yake duk lokacin da ya taso kabbara yake yi to yanzu in zai taso daga ruku'i kabbara kenan yake yi kun bai ci magana ta da ke ko wannan ba kabbar aiki ba shi sa ma malik ya kawo wannan a farkon hadisi ya ce sai ce sami Allahu liman hamida magana shi haka take don wani shi zai ya zai dauka ya ce haka sunna take kasar duk wanda babban masu kawo sunna matsala su ne wanda suke koya ma kansa sunna su suka kawo sunna matsala wanda zai koya ma kanshi ko dai da larabcin kansa ko kuma ya samu littafi da aka fasara da hausa ko da turanci ya ce anan zai koyi sunna kaga ya zama gaddamanmi Allah salamata lafiya Nam. Nam. Shin kabbaran ne baya yi ko ahan me za ku bada masa daga kun wuce sai da ne tambaya daga hannun ne bai ba kabbarar ba Mhm. daga hannun ne ya yi a wannan karatun mu eh. a rukuyi ne a rukuyi ne a jisa abdullahi bin umar na rukuyi ne ba na sujara ba wani kusura ce da annabi zai daga yana tambara idan an yi zama ta biyu wani masallaci sai an tashi sai gaba ɗaya kuma sai yi ce albawa wasu masallatan kuma fa ai ba mu kammala kitab din ba ba mu kammala kitab din ba na'am wa alaikum salam sai an furta sai an furta ana aljahar bi takbir ana bayyana kabbara ku lura da cewa ana bayyana kabbara kuma ina son mu gane ana bayyana kabbara da ana bayyana sallama in aka ce ana bayyanawa shine da kai zaka jifa Allahu akbar liman ne yake da hurumin ya bayyana da kowa zai ji dan shi ake bi kuna jina da kyau ko hakan nan sallama assalamu alaikum warahmatullahi liman shi ke da hurmai ce assalamu alaikum wa rahmatullah wannan ita ce amma wanda ba liman ba to zai bayyana ne yadda shi zai ji mace kuma kasa mace kuma ƙasa da yadda namiji zai bayyana shi nan. amma bayyanawa da mata da maza duk ana yi kuma karewa ma wannan shine malikiyancin kun gane magana ta sai dai mace tana bayyanawa ne ƙasa da namiji in namiji ce Allahu akbar mace ne ta ce shikenan a sallaman nan da ake yi ta bai daya ayi assalamu alaikum wa rahmatullah gaba ɗaya masallaci nan ma ayi gaba ɗaya masallaci wannan ma an anzalallahu bi min sulfa kun lura da ke ko wannan babu dalili a kan shi yana cikin bidiyoyin da ke cikin sunna eh eh ba gane ba ya ce bai gane ba sai daga sami bid'a ya gane idan ana sallama kowa in dai liman ya sallame to kowa zai yi sallama shi ne amma mu hada baki mu yi ta gaba ɗaya nan mu hada baki mu yi ta nan ma an zala Allah biyu min sultan alaikum salam wani abu ne da ba sai mun ƙara sauki ta kuma je nan wuraren walaikun salam walaikun salama a'a mu dawo ta kajiyar ta shi mu dawo gabbara walaikun salam eh. eh. ba fa tsakar dare ba fa ah. yawwa eh ah, ibn ummi maktum ba kwa ba ba sanan lam ya haƙurni iya tuna yanzu ba gaskiya mun kuma wa alaikum salam to ya ce ya nan ya kira na biyu nan a salatu khairu minan namdi kuna son da ku ji matsaya ta ka as-salatu khairu minan nawm eh ma mu samu lokaci ne magana insha Allah ta'ala subhanakallahumma bihamdika ashhadu an